mata sujada ba kuma idan mutum ya rage farilla a cikin sallah nan ma ba zai yi sujada ba saboda farilla ta fi ƙarfin a yi mata sujada daɗin datsawa idan mutum ya rage abin da yake musta a cikin sallah kaga nan ba zai yi sujada ba wannan ne abin da masafar malikiya suka tafi a kai shi yasa anan yace linaqati sunnatin muakadatin min sunani salati wa hiya samaniya sunna mai karfi idan a rage daga cikin sunnonin sallah to kuma sunnonin nan yace guda takwas ne sunna ta farko qira'atu ma siwa ummil qur'ani karanta abin da yake koma bayan fatiha a cikin sallah a kowace raka'a kun san mun yi a can bayan sunna ce a karanta sura ko wani yanki na ainihin sura saboda haka wannan karatu sunna ce mai karfi idan mutum ya bari sosai ya yi sujada wal jaharu haka ma bayyana karatu a inda ake eh, bayyanawa ka kana ganin sa kana raina shi imana bayyana karatu to wannan ma sunna ce mai karfi a cikin sallah idan mutum ya boye a inda ake bayyanawa to sai yayi kujada wal israr haka ma boyewa a inda ya cancanta a boye sunna ce mai karfi idan mutum ya bayyana to sai yi sujada wa takbiru siwa takbiratil ihram da yin kafara amma banda kafaran harama kafaran harama farilla ce duk wanda ya bar kafaran harama ba kabiliya ba ba badiya ba ba ya ga za a iya gyara sallah sallah ma babu yi ta kwata-kwata to amma sauran kabbarori wannan sunna ce mai karfi sai dai malamai da yawa ko ga masabar malikiya sun tafi akan cewa kabbarorin sai an halarsu idan sun zama biyu ko uku mutum ya bari to shi ne zai yi sujada amma idan guda ɗaya ne dol to wannan ba sai ya yi ba wata hamiyyi haka ma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbana wa lakal hamdu to wannan ma suna ce mai karfi yasa a nan mutum ya bar guda biyu ko guda uku to sai ya yi sujada wa tashahhudul awwal da tahiyan farko ga sallah wanda take da tahiyoyi guda biyu duk wanda ya ba tahiyan farko to sai ya yi sujada wal julusul awwal lahu haka ma zaman farko domin tahiyan kaga yin tahiyan daban zaman tahiyyar daban yana iya yiwa ya zauna tahiyyar sai ya karanta fatiha amma da yana yi zaman tahiyyar to kaga ya yi suna guda ɗaya ba ɗaya kenan ko kuma sai yi tahiyyar a tsaye kaga ya bar zaman tahiyya amma tahiyyar ya karanta to in kamar su sujada in kamar zaman su sujada wata tashahhudul akhir haka ma tahiyan ƙarfe, wannan ma suna ce mai karfi amma zaman tahiyan aka ce musu hafi ne tunda an san zai yi wahala kai a tsaye ko kuma shi ma yana daga cikin sunnonin sallah amma ya fi karfi ga farilla saboda dole kai sallama a zaune in ga yi eh, sallama a tsaye to sallan yaki ne ko kuma wuri ya yi wuri abubuwa su rikice sallan tsoro kenan to waɗannan sunnoni guda takwa da mai iziya ya kawo su su ne yake yin bayani akan cewa duk wanda ya bar ɗaya daga cikinsu to ya yi sujada saboda suna da ƙarfi a cikin sallah sannan wala su ju da litarki sunnatin ghairi muakkadatin babu sujada idan mutum ya bar sunan da ba ta da ƙarfi ka takbiratin wahidatin kamar ainihin kafara guda ɗaya tak amma ghairi takbiratul ihram banda kafaran harama ba ana da jaddadawa domin kafaran harama farilla saboda haka banda ita wala li tarki fadilatin duk wanda ya bar mustahabbi a cikin sallah to nan ma ba zai yi sujada ba wasu malamai sun tafi akan cewa sunnan da ba ta da karfi a cikin sallah ita ce mustahabbi saboda haka ta fada a layin musahabai to ba a yin sujada kamar me kal qunuti fi subhi kete kaman qunutu a cikin sallah ba. sai mutum ya manta bai yi ba yayi ruku'un sa to kike ne ki gaba da sallar sa kawai amma in yayi sujada to akwai matsala shine yace fa in sajada lahumu batala salatuhu idan yayi musu sujada sunnan da ba ta da ƙarfi da musu haɓe idan ya yi musu sajida sallarsa ta baki wata magana kuma sallar ta baki saboda ya yi karambani ya yi kare-kare da yawa wannan ga masabar maliki ya ke. amma ga waɗansu masabobi sallar ba ta baki ba saboda su suna la'akari da cewa duk ragin da mutum ya yi a cikin sallah to zai yi sujada sujadan ita za ta gyara wannan duk ƙarin da mutum ya yi a cikin sallah to zai yi sujada sujadan ita za ta gyara wannan amma ban da ganganci da ganganci kan wannan lalata sallah take eh. na'am sannan yace wala li faridatin ba a yin sujadan qabliya ko ba'diya saboda an bar farilla ka takbiratul ihram kaman kabaran harama duk wanda ya bari sallah ta baci aw li ziyadati qawlin ghayri mubtilin li salat ko mutum ya kara wani abu wanda baya magana da ba ta bata sallah kal kalamil qalil sahwan kamar magana yar kadan da rafkanuwa to wannan sallah ba ta baki ba kuma in yayi sujada ma ya bata sallar sa dun ba a sujada kamar misali wani abu ya zo ya faru kace kai sai daga baya sai ka tuna ashe kana sallah to kai din nan da ka fada ta ga Eh, babu maganar sujada ga masabar malikiya eh tunda kuskure ne wasu kuma suka ce sai dai idan gyaran sallah ne liman ya rikice ya ce a ni ban zuban ji alat ba kuma gaskiya na rikice wato ya faɗi hujja ne tun da wuri kar ma wani ya tsangwame shi ya ce ni fa a rikice nake raka a ta nawa muke to wannan duk maganganun da ya yi sallah ba ta baki ba eh tun da kaga ai gyaran sallah yi sai ya tambaya ya ce to mala yakubu to Allah ina muka tsaya ne mala yakubu ya ce ai kai liman gara kai ma <laughs> ya ce liman dama dama kai ma ai ni gaba ɗaya ma sallan ko muke yi ni ban dauka ma sallan ake yi ba na manta to mala yakubu ma sallan sa bata baci ba amma dai ya kiga da yawa to kaga wani zai yi bayani ya ce ga abin da ya faru saboda ana iya samun haka wani dama riga an gama rikita shi a gidan koro shi suka yi shi na Allah Allah ma ta da ikama don ta da ikaman nan shi zai sa a sake shi sai fito shi da sallah to kun ga wannan sallar sa gaskiya zai wahala ce tana da cikakkiyar natsuwa eh to amma dai haka zai yi ta to an samu rakkano a cikin sallah an samu matsala kuma a ce wannan za a tambayi shi za a tambayi shi bayani ai zai yi wahala wannan kenan aw fi'lin ghairi mubtilin aw fi'li ghairi mubtilin ko aikata abin da baya bata sallah idan mutum ya ga wani abu wanda zai cutar da jama'a ya je ya kashe a cikin sallah kamar maciji ko kuma kunama tunda annabi yayi magana a kai ko kuma wani ya zo zai wuce gabansa kawai sai je toshe ya hana shi wucewa ƙarfi da yaji sai dai ya bi ta bayansa wannan aiki da ya yi bai bata sallah sannan kuma ga misali ka ziyadati rak'atin fi ruba'iyyati sahwa kamar sallah mai raka'a hudu kawai sai liman ko kuma sai mai sallah sai ya karo raka'a guda sallah mai raka'a hudu sai ya karo ɗaya da rafkanuwa kun san a can baya ya ce in aka sake maimaita ta sallah ta bace amma wasu sun ce in aka yi sujada ma kenan, sai dai zai yi wahala eh a ce bayan ka yi raka'a hudu ka tashi ka ƙara hudu sai dai idan sallan bektara ce Eh, a guje zai yi ta ta kuwan a guje ne wannan goma sha biyu ma zai yi sai ya dauka hudu ne saboda babu na zuwa ciki Allah kyauta yin sirafil karibi min salati sahawa, haka ma juyawa dan kadan ko juyawa yar kadan a cikin sallah da rakkanuwa kusan mutum yana ta yayi tahiya yayi salatin annabi ya nemi tsari daga abubuwa guda biyar ko guda shida ya yi waɗansu askar ko addu'o'insa maimakon ya yi sallama shi sai ya manta sai ya ɗauka shi har ya yi sallama zama lokaci tunani zai dan ja ya yi wani wuri shi kenan sai ya fara subhanallah alhamdulillah wallahu akbar ko subhanallah subhanallah yana cikin yi sai ce ai ban yi sallama ba to malamai suna ce ko mutum ya juya to maza maza ka juyo me ya rage maka sallama sai ka kwada sallama kana sallama sai ka kwada min sai ka yi gida tun da kuskure ne yasa duk abin da aka samu na kuskure wato cikin sauki yana iya gyarawa cikin sallah tun da an san ba gangaci ba ne gangaci ko komi kashinsa shi kuma yana lalata sallah wannan shine bambanci Wala insiraf al da juyawa dan kadan min salati a cikin sallah sahwan da rafkanwa to kawai sai ya zuwa gyaro ta wa mahallu sujudi sahwi inda ake sujadan rafkanwa muktalifin ya bambanta fa ziyada fakat idan mutum kari yayi kawai yusjadu laha ba'da salam zai sujada bayan sallama ne yusjadu anan ya sa yusjudu kuskure ne yusjadu ko Judu ko ka gyara ya ko ka gyara ainihin ja yusjadu ko yasjudu sai da salami bayan sallama kun ga ya kenan wal naqsu faqat ay ragi kawai aw in naqsu wa ziyada ko kuma ragi da ƙari yasjudu lahuma qabla salam su jira gare su ne kafin sallama tabliya kenan yasa yake cewa nan malamai sun tattara abin ne suka tattara waje guda shi sa musabar malikiya suka dauki idan ƙari ba'diyya idan rage kabliya idan rage da ƙari kabliya idan ƙari da rage kabliya sai dai kuma asali a nan kamar kabliya ta fi karfi kan ba'diyya eh wannan kenan wasifatuhu yadda ake yi ni. sajada guda biyu ne yukabbiru lahuma fi ibtidaihima zai kabbara yayin fara su min huma. idan yayi sujadun kuma in ya dago ma zai yi kabbara wa yu'idu tashahhud fil qabli amma a qabliya zai maimaita ta iya. to nan mahallul wato wajen sabani ne malamai da yawa sun tafi akan cewa sujadan qabliya ko ba'diya ba a tahiya ba a tahiya kawai ka yi su shikenan sai kai sallama kuma yusallimu sai ya sallama wannan kenan fa in al ma'mum al imami to idan mai koyi da liman ya yi rafkanuwa a bayan liman fa Mai koyi da liman ya yi rafkanuwa a bayan liman ki shiga rudu kenan to fa innal imama yahfiluhu anhu liman yana dauke masa dama annabi ya faɗa limamu sami liman mai lamuni ne ya sa bin liman da daɗi eh, kuma kullum ka kasance kana bin liman ya fi daɗi saboda haka duk abin da ka yi in dai na abin da ya shafi wannan rafkanuwa ne liman zai ɗauke maka amma in ka ɗauko babba to wannan ya fi ƙarfin liman ko babban liman ne kuwa ya fi ƙarfinsa eh, liman ya yi ruku'u kai baka yi ruku'u ba sai da aka dago aka tafi sujada sannan ka tafi sujada sannan ka ce liman zai dauke maka wannan yafi karfin liman wannan raka'a ta lalace in liman ya sallama sai ka biya wannan raka in ba haka ba sallan ka ta rushe gaba daya sai dai ka sake shine Wayar gamul ma'amuma. sai da yake kuma bai koyi da liman yana lazimtar sa sahul imam rafkan wal liman wa illam ma ma'ahu ko da bai rafkanuwa tare da shi ba ka zo ka samu liman yana raka ta uku ta karfe da aka zo kafin ya yi sallama sai ya faɗi ya su jida sai ka ce kai raka an karshe ne kai baka gane inda aka yi rafkanuwa ba ai baka sa ba ko kai waye ko kai kantoma ne sai ka bi shi sai ka bi liman ai tun da ka riga sai ga sarkake liman shi kenan magana ta kare innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taktalifu alayhi an sanya muku liman ne ku koyi da shi kada ku kuskura ku saba maka. ai tunda ka zo ka bi shi shikenan in yayi kabliya dole kai kabliya in yayi ba'diya kai ma bayan ka gama sai kai ba'diya tunda ba zai yi ba'diya kai ma kai sallama ka ce za ka yi ba sannan daga baya ka zo ka cika a'a sai dai ka yi wani sallan kenan da ba tunda ka riga ka fita daga waccan sai dai in kurkure ne kai sallama in kai sallama bisa kuskure to ka gane kuskuren ka sai ka gyara gaba mutumin da aka zo badiya ta kama liman sai liman ya yi sallama sai har ya miƙe sai ya dawo sai shi ma ya yi sallama aka yi badiya guda biyu tare da ki wato tare da ki Shi kenan sai liman ya yi sallama sai shi ya miƙe zai cika kun ga ya sallama can baya daga baya kawai sai ya faɗo masa ayan yi karatu a masallacin Umar ibn al-Khattab wato an ce ai idan liman badiya ta kama ke sallama ba za ka yi sallama ba sai bayan ka cika sallanka sannan sai ya ce to yayi kuskure to yi kenan tunda yayi kuskure sai ya take cika sallah idan ya cika sallah bayan yayi sallama sai ya sake kwana mai saboda ya yi ƙari tayi sai ya sake yin badiya. kamar yadda muka yi bayani bina an alama bayyana bayyanahu mimma zahaba ilaihi sahibu hadal kitab wannan kenan wala hadara sahwahu ko da an yi rafkanwan baya nan to tunda ya samu sallah tare da liman to shikenan rafkanwa ta kama shi idan an yi kabliya za a yi da shi an yi badiya kuma sai ya bari sai bayan ya yi sallama sai ya yi wannan shine bayani a takaice sai fasulun sai wani fasali fasalin da yake da muhimmanci salatul jama'a sallan jami'i sallan jama'a malai ce sunnatun muakkada yace sunna ce mai karfi da masabar malikiyya amma waɗansu masabobi sun tafi akan cewa sallan jama'a wajiba ce tunda eh, mutum baya da uzuri ya yi sallah shi kadai don ya yi sallan, ma sallah ba ta karbu ba Eh, amma malaman fikihu da yawa su sun tafi akan cewa in kai sallah kai kadai ma sallah ta karbu tun da ka soke farali amma in kana son ka samu falala ka dada samun daraja da lada mai yawa to kai cikin jama'a shine malai ce sunnatun muakkada wala yasulu fadluha amma falalanta baya tabbata illa bi idraki rak'atin bi sajadataiha sai idan mutun ya riski raka'a guda da sujada guda biyu eh inda ya za a ce ka samu jam'i tare da liman to sai ka riski raka'a guda yayi ne riska raka'a ne ka zo ka samu bai dago daga ruku'u ba sai ka bi shi karatun fatiha da sura wannan da tsayi wanda aka yi duk tasha duk lokacin da ka zo ka tsaya ka yi kabbaran arama, to ya shafi duk waɗannan tsayuwan ka kaf gaba daya sai ka bi shi ruku'u aka dago tare da kai aka yi sujadu guda biyu liman ya zauna ya yi ta hiyaye sallama to ka samu falalan wannan sallah yana da kyau a gane wannan matsala don zai zo ya gina mana waɗansu matsaloli daga baya eh, ba sai na yi dogon bayani ba wannan ke ga masabar malikiyya idan ka zo ka samu liman ya dago daga rukuku za a yi sujada guda biyu sai ka bi shi to baka samu wannan raka'a ba ina fata an gane to kaga tunda baka samu wannan raka'a ba to falalan jama'a kuma baka samu akwai possibility ka mai maimaitawa kenan shine bambanci shine bambanci to amma dai generally duk wanda ya zo ya samu liman yana ruku'u ya bi shi to malamai da yawa suka ce lalle ya samu wannan raka. ya samu wannan raka'a don haka ana kyauta zaton ya samu falalan jama'a to maganan kuma zai sake maimaita ta ko ba zai sake maimaita ta wannan kuma daban dalili shi yake tasowa a yi haka na biyu sun ce duk wanda ya zo ya samu ko da sallama ne ya zo ya samu sallama da zaman sallama shi ma ya samu falalan wannan jama'a kaga sabanin yadda masabar malikiya suka tafi a kai to bambancin da za a samu shine za a bi shi ko ba za a bi shi ba to nan ma an samu sabani tsakanin masabar malikiya da masabar da wanda yake ba na malikiya ba waɗancan sun ce za a yi jinsa ko raka a guda ya samu za a bi ko duka sallan ya samu za a bi wasu kuma suka ce malikiya suka ce ba za a bi shi ba suka ce ba za a bi shi ba sai idan bai samu raka guda ba saboda in bai samu raka guda ba kun ga bai cikin ta baibai to za a iya bin sa su kuma wadannan suka ce ko bai samu raka guda ba za a iya bin sa ina fata an gane to sannan kuma matsala mutum ya sake maimaita sallah mun zai kawo mana nan gaba mutumin da ya sallah ki kada ya zai samu za a yi jami'i to za a yi tare da shi shine zance mafi inganci idan ka yi sallah mutane suka zo za su yi sallah to ko ka bi su ko ka bar wajen malikiya suka ce idan ka yi jam'i a wani wuri ka samu jam'i to ba za ka bi su ba sai dai ka zauna a gefe su kuma waɗancan suka ce a'a ko dai ka bi su ko ka bar wajen in wata rana annabi ya yi sallah da ya yi da sallah ya juya sai ga waɗansu mutum biyu suna zaune sai ce ku kowa yaya suka ta ai mun yi riga mun yi sallah sai ce ba daidai ba ne sai ce ko kun yi sallah inda za a yi to ku bi abu na gaba masalatun ukura muhimma wani lokaci za a samu mutum yana tare da shugabanni wanda ba sa tsaye da sallah yadda ya kamata mai ya cikin akwai 'yan siyasa ko ma'aikatan gwamnati wanda za a je ana wani abu su ba za su tashi su yi sallah ba kai sai ka fita ka je ka yi sallanka ka ana zuwa wata gaba sai gwamna ya tashi ya ce to mu je masallaci mu yi alwala da kai kwana ya ce mali a kuma ina za ka je shi kai wayo kake so ka yi lokacin da ake ciki sai ka sai da kyamara sai ka sulale ka je ka yi sallah da ka dawo kana dawo kuma ba daɗe ba sai aka ce a je a yi sallah eh gwamna ya yi alola zai ja sallah a bin liman ko a canza masallaci eh domin ya ce maka ina za ka je to abinda ka'ida ta fada duk da kasancewa ba shugabanni ne na musulunci ba amma akwai abinda yake dole ya yi musu biyayya abinda ya saba wa Allah kuma za ka bi su ba saboda haka kayi sallanka a can to dole kuma ka yi sallah tare da su don wannan ya fi zaman lafiya dole sai ka yi sallan ka sake maimaitawa tare da su ko tun farko ka haƙura in ya so mai yiwuwa an je wata gaba suke nan. Kusan wani lokaci irin waɗannan shugabanni wato hawa'iya ne ha kawai lokaci zai su ce a sai da addini wani lokaci kuma kana ma magana sai su daka maka harara dama akwai kilim ɗinka da ba sa hannu ba ba za ka maza ba dole kyale su za kai ka gama hanya ka tafi to shine matsala amma abin da dama ake so shine ma fi kuma salata matukan suna sallah tare da ku to akwai sassaucin da za ku yi musu saboda duk wanda yake sallah cikin ku akwai magana da za ku faɗa masa dole wata rana zai dauka amma duk yau gaban da baya sallah cikin ku wannan fitinan ne ne matsala ne amma akwai wani ma wanda in za a yi nasiha zai ce a yi abin nan zai ce wani akwai zafi amma dai muna sha'awar nasiha a yi to in kai karka doshi tsakar kansa gaba daya ba haka ake yi ba in ka dan kwankwashe shi sai ka kwankwashi talakawa so sun fi abin da zai ga yana ta dariya ina ce kun ji abin da yake faɗa ka ce talakawan na wallawa lokaci su ma ta ne ka za ka za ka za ka ce amma shugabanni kai amma tsiyan tsiya su ji hannun su ma kuzo kuzo yake to tun da ka taba wancan bangare ka taba wannan zai saurare ka to dai haka yake dabara kake gyara ai kwanakin bayan mun yi bayani akan wannan eh mun yi bayani ai in ga liman ya dago ma mu ba su dago ba ina ka gani ai magana ta gare eh ai abin da muka yi bayani wancan karar kenan amma da kaman baka gani ba baka ji ba aka ce za ka yi amfani ne da waɗanda suke kusa da kai tun da su ba su dago ba to liman ma kawai bai dago ba kawai ka bi shi eh, shi ne muka yi bayani ina jin ranar baka nan wannan kenan to a gurguje malai ya ce faman adaraka ha duk wanda ya riski raka a guda laita lahu an yi fi jama'a jama'atin ukura ba zai sake maimaita sallan a cikin wata jama'a ba kun ga wannan na riga na yi bayani Eh saboda ba a son maimaita sallah irin wannan yana kawo fitina ka zo ka bi wannan sallah kuma ka je ka bi wancan sallah yana kawo fitina Ba ka yadda da wancan din ba kenan eh yasa masabar malikiya suke da saddu zariya liman ratibi ya zo ya yi sallah ya hau kan wannan kafin din ya jagoranci sallah ko da sahu na farko bai cika ba ko sai kuka zo da yawa kai kuma sai ka zo ka sake hawa waye mai masallaci me kai ka can wajen liman in ba fitina ba ya za kun ga saudiya su suna sallah sai su nade wajen suna ana sallah masallacin gaba ba sai a nade shimfidin in aka bari wani hawa zai yi ce zai samu tabaruki eh yadda masu ke tsaye eh, masu ke zazzare ido ka duba gefen ka ga bindiga ka duba ɗayan ka ga ankwa ai dole ma ka zai ka hakura na masallacin annabi kuma ana sallan. liman yana sallah idan ya tashi sai su sa wani abu ko wani sai je zaya wajen to shi za aka ce in ma za a zo a yi wani jam'i to a koma baya amma ba wajen shi limamin ba me yasa ba za ku zo ku bi shi ba saboda haka komi yawan ku shi ne ratibi ya riga ya zo to kamar ya rufe kofar kenan sai dai idan masallacin bai takara ya karya ba to wannan ko liman yanzu ya ce bismillah bismillah to shikenan sai a zo a yi ba zai kawo fitina ba wal jama'atu jami'i yana farawa ne ko jama'a suna farawa ne da isna'ani fa'ida daga mutane guda biyu to hadisi ma abin da ya tabbatar kenan maza Allah ya ce idan mutane guda biyu suna tafiya wal ummahum wal ya ummahum akbaruhuma eh wato wanda zai jagorance su sallah shine babban su to kaga su biyu babban su shi zai jagorance su sallah idan mutane guda biyu ne to sun zama jami'i saboda haka jami'i yana farawa ne da biyu eh. wa man salla wahdahu duk wanda ya salla ki kadai aw lam yudrik ma al imam raka'atan kamilatan ko bi riski raka'a guda tare da liman ba sai yazo ya samu ana sujada guda biyu ko ta hiyan karke to fa inna lahu an yu'idaha yana da dama ya sake maimaita tafi jama'a cikin wata jama'a domin ya samu falala nayi bayani a baya aw ma wahidin ma'muman ko tare da wani mutum guda yana mai koyi da liman nawiyan bi zalika tafwid wato yana mai niyan sakin al'amari zuwa ga Allah ya tafwid nan ya ce wai ya ta cikin zuciyarsa amma malamai sun ce ba dai ba lalle bane eh saboda mutumin da ya zo ya salla shi kadai sai ya zo ya samu zai jami to masabar malikiya suka ce ya bi sai ya niyan ya sake al'amari wa Allah Allah ya zaba masa wanne ne farilla wanne ne nafila to amma kuma akwai wanda zaka samu zai yi jam'i yayi jam'in bayan yayi jam'in sai ga wani shi kuma wanda bai samu komai ba shi kuma zai taya shi kun ga wannan ma akwai sabani ga masabar malikiyya haka ma mutumin da yayi jam'i bayan yayi jam'i kuma sai ya je wani waje sake jam'i eh ya zo ya bi liman a nan masallaci da ya je an gosu kuma shine liman sannan akwai matsala mata a nan ya zamo liman a can kuma ya zamo liman saboda tsabin mamaya ki masallatai guda biyu ke da su ya sallan isha iliman a nan ya canye ya sallan isha iliman kun ga matsaloli ne daban-daban ba ga masabar malikiya ba zai yi ba ka yi limanci a nan ka yi limanci a can ba zai yi ba ka bi sallah ka same ta cikakkiya a nan sannan wai ka bi wani domin ya samu falala ba zai yi ba sannan wanda aka tsere masa ka zo ka bi shi don ya samu raka guda suka ce ba zai yi ba sai dai idan bai samu raka guda ba sai dai bai samu raka guda ba sannan anan ka bi liman can kuma ka je ka zamo liman suka ce ba zai yi ba to su kuma malaman hadisai abinda suke faɗa shine akwai nasu annabi ya yi sallan tsoro sau biyu kuma shine liman wasu suka ce to ai yake tsanta ga tsoro ne waɗansu kuma suka ce na ainihin kai alama ko malaha duk abin da ya faru a kan abu to ba a takaitawa sai idan akwai wata ka'ida tana zamanin annabi wani ya zo ya ji annabi sallah kuma ya ji ya yi limanci maza Allah bai hana ba amma eh, masabar malikiya suka ce a zamanin annabi wani ya bi annabi sallah da wani ya makara sai maza Allah ya ce wa ya zai masa sadaka sai aka sani wanda ya bi annabi sallah sai ya bi wancan sallah masabar malikiya suka ce a ina fata an gane to shine bambanci eh. in kana tilka salatu ghayra al-maghrib sai dai fa ku sani mutumin da yaje ya sallan aka ce ya sake maimaita an ba sallan ba bace me yasa suka ce banda sallan magriba eh magana ke lokacin ta takure ke sun ce rana tana faduwa ana kiran sallah ana idar da sallah lokacin lalluri ya shiga haka mu karanta sai za su kace ba sake mai mutar bayan wa kadal isha ba da witirin sahih haka ma sallan isha yi bayan ingantacciyar wutiri inda ka yi wutiri ka yi shafaki ka yi wutiri bayan ka yi isha yi kai kadai to sai ga mutane su kuma za su cikin jami'i to ta ga saboda ka riga ka yi wutiri in ba haka ba wutarin nan sai ka kawo guda ɗaya ka cika ya zamo shafa'i tukuna sai ka bi isha'in nan to sai ka sake shafa'i da wuturi masabar ya ke wannan kenan wa man wakima ta alaihi tilka sala to wanda aka tsayar masa da wannan sallah fa sallan da ba zai yi sake maimaita ta ba wa huwa fil masjid yana cikin masallaci fa innahu la yabda'u bi zalika sala bi tilka sala ba zai fara wannan sallah ba bi tilka bitalka ni haka ya rubuta alhali tilka ne wasalin kasa ne ko tilka ya rubuta na kai eh, ni na wa talka ga ta malam me ya rubuta na ta tilka ah, a da nawa da naka yiri da ne ba ya buda bitilka salati eh bitilka salati wato ba zai fara wannan sallah ba wala gairiha fardan aw nafila kai ko nafila ba zai yi ba saboda haka idan za ka yi sai ka sulale to sai dai kuma akwai wani hadisi shi kuma da yi ta baibai in dai har an riga an yi kiran sallah to amma ka ta baibai balle in an ta da ikama ba yadda za ka yi ka fita daga masallaci shi yasa nake magana ma yan agaji za su zo su yi mitin ranar alhamis eh ina wakilinsu za su zo su zauna su yi mitin ranar alhamis za a zo mata da ikamun sallah wani lokaci ma ba su kammala mitin din ba walau suna taki zai su tafi abin wani ba za su yi sallah nan ba kuskure ne kuskure ne ba kana agaji ba ko kana kwamitin masallaci ne mai kuskure ne amma idan kuna gefe kuna tattaunawa ba ku fito ba to daga baya za ku zo ku yi wannan babu matsala yana iya yiwuwa ba ku samu gaba ba amma ba yadda za a yi an da yi kama ka zo ka buga babur ɗinka ka kama hanya ka tafi kabar masallacin ba daidai ba ne kowane masallaci ne in kana so ka tafi to kafin a da yi kama sai dai in karatuttuka ne da ake yi daman nan wani wacin gashi kai kana limanci a wani masallaci za su jira ka ko akwai wani fanshin ɗin da kake yi wanda yake da muhimmanci to wannan kana da uzuri kuma yana da kyau ka yi bayani don ba haka ba sai a dauke ka dan tawaye to balle kuma a ce an tada ya kama kawai sai ga wani yana turan takalminsa zai yi gaba sai ku kama shi barawo ne eh ba ya kaga babu daɗi to shi yasa musulunci ya toshe waɗannan abubuwa sai ce kawai in aka zo in aka yi kiran sallah to karka juya sai ka hakura in aka tada ya kama kaga ba inda za ka je sai ka zauna a yi sallah duka wannan kenan faslo har ila yau ga wani fasali mai muhimmanci shine fasalin limanci shurutul imama atun sharuɗan limanci guda tara ne to anan kan ya kawo muhimman abubuwa bai kawo kamar yadda mai yaki ma ya kawo ba da mai manyan kaya da mai dangi da yawa sai ka ce dangin ne zai jagorance su sallah da sauransu wannan yana daga cikin kamala ne kawai wanda ah, liman ya zo yana jin sallah kayansa ya galgal ya sa yi tashi zai yi nasiha zai ga wani yana tsaki ma zai tashi ya tafi ko ba ku bashi sadaka ba ba ku sanya masa albaki ba ba ku taimakonsa ya zai yana jan ku sallah nasiha amma da zai yi ba za ku saurara ba sai yasa duk wanda ya fara karatun ya hango dandin da ke gaba to kullum ya ce Allah ya baki ilimi zai ce Allah ka bani kuɗi mai albarka don kana da kuɗi za ka taka kowa kuma ai korar kanuwa ma zai ragu a cikin sallah to amma idan ya kasance mutum baya da shi to sai ga mutane kuma suna raina shi alhali ba daidai bane da Allah tabaraka wa ta'ala ki yake shimfidawa ki yake ainihin takurawa wallahu yaqbidu wa yaqtu wa ilayhi turja'un wanda Allah ya ga dama zai bashi wadata wanda Allah ya ga dama sai ya bar shi cikin talauci Allah ya kyauta to don haka anan mala yayi kokari ya ambaci waɗansu abubuwa al'awwal yace na farko a su tsarki fala tasihu imamatu man salla muhdisa bai inganta duk wanda ya salla limancin duk wanda ya salla da karya jikinsa muta'ammidan da gangan mutumin da ya ba haya bai yi tsarki ba yayi bawali bai yi tsarki ba da janaba a jikinsa yazo ya jagoranci mutane sallah sallah ba ta yi ba sallah ba ta yi ba akwai gyara wanda ya zama ganganci amma inda kuskure ne wannan babu matsala janaba ta same ki sai manta bai wankan janaba ba lokacin da ya saba yin wankan janaba bai ba har lokaci ya kure yanzu ya jagoranci mutane sallah to kenan shi ya tuna sai dai ya gyara saboda sallan gaba to kuma sun fi mai janaba ban sani ba sun samu rangwame a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine bambanci amma da gangan ba zai yi ba to sai aka samu liman ne kuma yana da matsala don kusan wani lokaci masallaci in an ce an naɗa liman wani yana da silas ma na bawali kuwa ya tsufa yana da matsaloli amma kawai ta rana sai ba yadda ka iya da limamin ko ka bi shi ko ka canza masallaci eh ana samun waɗannan limamai ko ba a samu wani lokaci sai ka duba ma sai ga duk jika jikan fitsari to amma saboda me saboda tun da aka ce masa shine liman ya riga ya zamo jikinsa to hakura kawai za ku yi wannan yana da lalura ba zai iya kusa da najasa ba daman najasa sai idan mutum yana da iko kuma bai manta ba to wannan bai da iko sai a lallaba shi a haka don wani kuka takura shi kuka hana shi fitowa to zai mutu da wuri ko kuma zai lalace zai tarwatse fiye da yadda aka ba shi dama yana fitowa sai dai kaga kai ba za ka yi sallah masallacin ba shikenan ko ku taimake shi ko ka bar masallaci ya fi sauki amma da gangan ba zai taba yiwa ba a sani na biyu Allah ya kuna mamuman sofa wannan maudi'ul ikhtilaf ne na ambace wani bangaren sa can baya sai kada ya kasance mai koyi da liman faman ittada bi masbuqin duk wanda ya koyi da wanda aka tsere masa bayan limamin sa yayi sallama sai ya taki zai cika sai wani yazo ya jona da ki aw bi ma'mumin ko yayi koyi da wani mai koyi da liman zannahu imam yana tsammanin sa imaman liman ne kaman wanda yake can baya sai ya dauka ga limamin wani lokaci a Saudiya hakan yakan faru a filin arfa ko muzdalifa ko mina ko a wani wuri makamancin wannan to me yi iziya yace batala ko sallan ta baki wato limamin da zaka bi ma sai ka ganshi jabu Wa lokaci ka kap ne ka ga masalla masallacin makka ba za ka ga limamin ba ga jama'a bin je ka gaban ka amma ba za ka ga limamin ba to ya zai ko kuma ga kin yanzu ana zuwa mutum zai zo masallaci ya makara sai ya samu an yi sallama sai ya samu waɗansu tashi suna cika sallah to ga masabar malikiya ba abin waɗannan amma a can baya mun yi bayani wasu malamai sun ce ana gefe su sai dai kuma ku sani daman da aka bayar abin su ba koyaushe ake so a yi haka ba ya sa ni ma idan na zo na samu an gidan da sallah to garin jiyan kafa nawa ko in samu wani bi a can saboda me saboda zamanin annabi sahabbai ba sa yin haka wannan cikin fiqhun masal zamanin annabi sahabbai ba sa yin ba su zo wannan ya jonu da wannan wannan ya jonu da wannan ba sa yin amma dai an ce aka yi haka ba ne ba ne amma masabar malikiya suka ce kwata kwata ba za a yi haka wannan kenan sai a salisu na uku al-islamu musulunci eh wannan kafiri ya zo ya ja sallah ka bi kafiri sallah ha ba zai yi ba rabi'u na hudu a zukura mazantaka ga masabar malikiya mace ba abin ta sallah ta kowane bangare saboda haka fala tasihu imamatul mar'ati mutlaqa mutlaqi kakak mace ba ta limanci wannan shine masabar malikiya sai dai ya saba ma waɗansu masalloli a masabobi saboda akwai ummu waraka zamanin annabi tana jin sallah mai ruwa, ma ya ce shi ya ga annabi ya sanya mata ladaninta ko kuma mai mata kiran sallah ma wani dattijo ne kai eh, sai aka sa dattijo sai kiran sallah mata sai su samu amma ki ba su sallah sai dai ya musu kiran sallah saboda haka mata sai su samu a zamanin annabi ma suna jin sallah to shi yasa aka ce mace za ta iya jin ƴan uwanta mata da kuma yara kanana amma mace ba za ta ja katti irin ku sallah ba eh na irin ku wannan kenan alkamil na biyar albulugu balaga fala tafihu imamatu ghayril balik fil bai inganta limancin wanda ba baligi ba a sallan farilla illa limislihi sai dai ga yan uwansa yara ko kuma a sallar nafila ne to kenan, yana iya jan baligai to nan ma ya saba ma hadisin amr bin salama lokacin da ya zo da shi da mutanensa sun karbi musulunci suka dan zauna kwana biyu a birnin madina lokacin da suka zo za su tafi manzo Allah ya na ga lalle kuna sha'awan ku koma gida suka ce kwarai da gaske ne ce to wanda zai muku jagoranci yayi limanci shine aqra'ukum likitabillah Eh, wanda ya fi ku iya karatun Kur'ani wanda ya fi ku haddan Kur'ani shi ne ɗaya bayan ɗaya sai ana bincike sai aka samu yaron cikinsu shi ya fi su cewa ɗan kwana biyun nan da suka yana jin karatun da yake har ya ɗauka sai mazu Allah ya ce an ta imamukum ya ce kai ɗin nan kai ne dai ƙaramin cikinsu kai ne yaro amma kai ne limamin fi kuwa wargaje yake da me kowannen sama zage ke kaga wannan za ka yi psychologically za ka yi tunani irin kaman kwatankwacin yaran mu haka irin almajirai zai yanzu shi ne yake jagoran su sallah wata rana ya zo yana jan sallah wata mata su an zo wucewa liman ya yi ruku'u ya yi sujada sai ta ga kayansa a tsage kawai daga can baya sai ta ce kai ya kamata ku yi dinki wa limamin eh kun zama wani lokaci mutanen ba an karar da su ba za su yi ba shi ne kullum abin da muke jaddadawa mu ba mu ce a dauka a kawo ba amma dai akwai masallatai da yawa limamai suna jan sallah kana ganin su za ga akwai bukata a jikin su amma ba za a taimake su ba kun je kuna ta yi ma ku da matan ku sai an zo karatu kuma ku ta zazzare ido mai karatu amma mutum ba zai ba da taimako ba ai ko ayan qur'ani ma ta ambata iyalan annabi ka taimaka musu saboda haka akwai malaman da ba su da dama a taimake su eh don ne kaga za ka kawo mun sai ka kawo mai kauri inda dan kadan ne ma ka bari kawai ba mamakin ka kawo ma kara maka zanyi amma ba na yi alkawari zan kara maka bane don karo wani ya bari ya jarraba eh in za ka kawo ka kawo mai kauri in ba mai kauri bane ma ba karba zan yi ba amma dai akwai limamai da yawa da malamai da yawa wannan ana taimakon su za a samu sauki kwarai da gaske ya sa da suka yi da sallah sai suka yi karo karo kun san a wancan lokaci tufafi yana da wahala shi ne suka yi karo karo suka dinka masa ya ce shi dinkin da aka masa ma ya fi farin ciki da shi akan limancin da aka bashi don an sa kwai wannan kenan kun ga wannan yana gwada za ka samu yaro mai hankali Eh, za a iya naɗa shi limanci ana samun yara masu hadda za a ga kamar wani kenan eh na ga wani dan wannan kai wannan ya kwana biyu <laughs> eh ina yaron nan mai da yake zuwa da abin nan yake zuwa da fulan zai wani lokaci ya zauna yana samun haka eh za a ga yaro gashin nan bai balaga ba amma yana da natsuwa kai ko wanda ba ya da natsuwa ne ran da kuka ce masa shi ne liman to sai kaga yana wani kiryawa, yana wani daddakewa yana ɓaɓɓata rai eh, ga gashi ya zama liman to da da haka ne ya yi za a gyara ki saboda saboda gaba wannan kenan a suna na da al'aqlu hankali wala ta sai koyi imamatul majnun wala sakara ai ba yadda za a yi mahaukaki ko kuma mai maye ya zo ya jagoranci mutane sallah asabi'u na bakwai alkuriya yanci wa hiya shartun fil juma'a yace a sallar juma'a ne sharadi amma wasu malamai sun ce saboda mai, kun san wani abin mamaki da aka zo aka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ainihin bayin su waɗanda suka yanta su waɗanda daga baya sai aka samu sun yi karatu kuma su ne jagorori su ne limamai su ne masu karantarwa to don haka wannan ma wato akwai targadi a kai nuna na takwa salamatu min alfiski bil jariha kubuta daga fasikanci a bayyane sai tasihu imamatu zani limancin mazinaci ba ta inganta shari bil da mai shan giya duk wanda ya fice a kan tsarnan da yake yi kowa ya ganki zai tuna barnan da yake yana ganinsa da wannan to bai halatta limancinsa da masabar malikiya amma kuma za a ga da sunan suna suna ma limanci da yawa an san malami dan iska ne amma yana limanci za an kauce maka'idan. amma ga waɗansu masabobi sun ce a sun ce fasikancinsa sa yana kansa sallansa da ba. wannan kenan A التاسع ترى القدرة على الأركان إيكو بسا ركني hu imamatul ajizi an yi ruku'i masalan bai halatta limancin wanda ba zai iya yi ruku'u ba misali illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan an sai dai idan masu koyi da shi ba za su yi ruku'u ba idan ba zai yi sujada ba kuma ba za su yi sujada ba to wannan da masafar maliki an kawo ka'ida ce amma akwai sabani akai saboda me saboda hadisin Anas mali. Malik wata rana manzo ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau doki sai dokin ya kafe shi eh annabi ya hau doki sai doki ya kafe shi sai da ya kwana biyu bayan ya tafi ka ji doki ya kada annabi balle kai to in ya zo sallah a zaune ke yi yasa da ya zo sallah ya a zaune suka tafi suka tsaya sai ya ce su zauna amma daga baya sai aka yi masa umarni don a lokacin da bai da lafiya baya iya tafi ya yi sallah a zaune su kuma suna mai suna tsaye mutumin da yake zaune zai iya rukuku mai kyau zai iya sujada mai kyau shi yasa aka ce wannan ba wai kususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a an ba da dama ne mu kowa da kowa to yana yin yawa kuna da limamin ku sai ya kasance ba zai iya tsayawa ba da keke za zuwa tura ki to hakan ya kamata zuwa tura ki bai kamata don ya zo ba ya iya tsayawa ba iya tsayawa ba ce za ki da ki daga limanci ba daidai ba ne sai a kawo shi da keken sai a tura ki amma yin lokacin hankali ne ya fita to wannan kuma shine babu yadda aka yi ina fata an gani wannan shine wa kadhalika al zuwa an ahkami salati fala tasihu imamatuhu illa limithli haka ma mutumin da ba zai iya hukunce hukuncen sallah ba to limancin bai inganta sai ga misalin wannan mun yi bayani a baya sai dai waktulifa an yi sabani hal tasihu imamatu man lam yumayyiz bayna as-sabi wa az shin ya inganta limancin wanda ba ya iya rarrabewa tsakanin godun da zuwa'u wala zuwalin wala zuwalin eh wala lalin wala balin wala rarin eh rali na ko masu rali ke nan <laughs> gazu nan da yawa to wanda akwai sabani an ce yin duk mutanen haka suke shi nan idan ba haka suke ba to a dauko wanda ya fi iya karatu daman an ce ummu ya ummul qauma aqra kitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah wanda ya fi su iya karatu amma an aka samu do haka suke ba su wala bali su yan wala balina ne to sai su bi liman wala balina eh ba imamatul lahin da limancin mai lahani shi mai lahani shi ba wai harufan ne bai iya furtawa ba tun kun san furta harufa wannan daga harce ne eh amma shi kuma wannan mai lahani ne kaga bai iya ba kenan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kullun zai zo ta alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil rabbika saboda bi ashabil fil ya jafi bi ya jafi alam tara kaifa fa'ala rabbika shin baka ga yadda aka aikata da ubangijinka ba imamul lahiri ke wani ya za a yi da shi ba za a bi shi sallah ko ba za a bi shi ba saboda bai lahani ne to ya danganta akwai lahanin da yake da muni alhamdu wani ba zai iya faɗan alhamdu ba sai ta alhamdu alhamdu godiya ta tabbata ga Allah maimakon haka sai ce rushewa ta tabbata ga Allah rabbil alamin imamatullahi to sai ya kiyaye wata sai ho salatu kalfal mukhalifi fil furu'i dhinniya ya halatta yin sallah bayan wanda ya saba ma a ainihin ilimi na furu a kalmalike kalfa shafi kaman ba malike ya sallah bayan ba shafi alhali akwai inda suka bambanta ga masabar malikiya cuccudawa farilla ne na alola lokacin da aka zo alola ko wanka ga masabar shafi'iya cuccudawa ba farilla bane ina ba da gani akwai masaban da suke yin salati wa annabi a cikin sallah farilla ne masabar malikiya ko ba farilla ba ne saboda in ya ce ba malike ba zai bi ba e ba to ya kawo wani abu za a rusa addini ka kam gaba da alhali sahabbai su ba san ba malike ba ba san ba e ba ba san ba hambale ba ba san ba hanafe ba saboda haka ya kamata waɗansu su daɗa ganewa wannan imam malik din nan fa ba sahabi bane imam shafi'i ba sahabi bane imam ahmad bin hanbal ba sahabi bane al-imam abu hanifa ba sahabi bane wannan fahimta ce aka samu sai mutane suka dauro akan fahimtar su misali yanzu ba ga masallacin nan ba yadda muke karatu da fahimtar mu daban ga masallacin malake yadda suke karatu da fahimtar su mai yiwa daban ga masallacin gwallaga yadda suke karatu da fahimtar su daban masallacin bakin kura mai yiwa yadda suke karatu da fahimtar su daban malamai kowa idan ya zo a cikin malam a cikin malamai kowa da irin fahimtarsa da yake dora mutane a kai saboda haka in fahimta ce baka yi saka ce bai halarta ka biwa na sallah ba sai idan abu yana da ƙarfi kana da hujja ba haka ban kaji lahira za ka yi bayani abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته